Ni dai Musa Munziriya, ni ne ciyaman namu na Honda sana Na nan Wamdiyo. jika Wamdiyo, uh, Mungum, Walafa da Gajele, ni ne ciyaman namu. To ciyaman kamar yadda kuke a nan zama a garin Wamdiyo, kamar yadda kuke zama ne a baya kafin wannan rikici. Gaskiya wahalan dai muna fama da na mutane. Har wayo ma ba mu bar fata abin da su ba. Wahala har yanzu muna ciki. Yanzu kamar jiya nan uh, jiya daga wajen mai balwa waɗanda yara sun zo sun taya mu nan yanzu haka din ma gashi nan sun kashe mana yara kusan guda hudu wayansu na har yanzu ba san inda suke ba yanzu haka to chairman ganin cewa an fara samun zaman lafiya kamar a baya wannan yaran sun shigo wannan gari sun zona ne na wamdiyo ko kuma a zuwa suke cikin garin wamdiyo su zo fita eh sun dan zona ciki dai sai dai ba su yi mana kone kone amma kace kace kam sun yi mana nan ba karai mutane suka kashe ma nan gari ba shine abun da muka gani haka din fa mu matasa kuma muka ce kai gara mu tashi ma da karfi mu sa mu taya garin mu nan eh. kamar mutane nawa za a iya cewa sun kashe a wannan lokaci da suke zama a cikin garin ku nan ina gan sun kashe mutane sama da 50 nan fa hmm, maharba ne ko kuma har da mutanen gari haka mutanen gari da su maharba a ciki amma to yanzu ya zaman lafiya yake a wannan gari naku Eh, na yanzu kam nan mun dan samu soke shi dai nan kasa nan wajen hanyar da ya fito yana ganin kabi hanyar nan har wajen cikin sambisa nan ne muke shan wahala har yanzu suna dan fitowa ne ta wannan wuri eh, jifa jifa ko kuma kowane rana ne eh, jefa jefa ne yanda suna fitowa yanzu amma yanzu haka ne akwai maharba kasa da muna inda nake magana wajen gefe namu na yanzu akwai wayansu yaran mu nan a kasa to nan din ba su iya fitowa yanzu Eh, sai dai kasa can ne yanzu muna muna dan lalaba da su abin tafe ne ke ban wahala ba wani talafin da ke mana mu yanzu ba dai hati mu mun sai mu muka doka muka sayar yanzu ba ba wani abin da ke talafa mana yanzu kamar bindigan da kake gani a hannu na a kwana na na saya kai da kanka saya ni da kai na saya to yanzu kamar eh, an aka ce ku faɗi ku kanku da yake damun ku saboda gwamnati ta shigo don ta taimaka mu kamar me za ku ce a gwamnati ah, to gaskiya gwamnati ya dan mana tallafa ko ina ne zamu ya mu shiga ranka dade yanzu haka din ma kafa mu yana gani ya fi shirin zuwa zuwa wajen gwamnati yadda muke shiga abin nan eh, maiduguri to ba wani tallafin da muka samu san har yanzu gashi nan muna ta fama dai abin da a ciki yaran mu wayanda suna dan waje suna dan mana dan ba mu abun sabul kadan kadan mu samu abin da zamu ci abinci da shi amma ba ka ba naira goma ba abin da gwamnati ba su san da mu ba san Gana ga shanu a nan ana tafiya da su an ce kwanan aka sa kuka sake kwatowa kuma harba hannun yan kungiyar boko haram eh. ya gaskiya wannan batu yake gaskiya abun fa wallahi wahalan da muke sha yanzu can wajen sabon gari abu nan kusa da sambisa aka kwace shanu na yanzu yanzu shanu kusan garke biyar ne ku ne kuje ku kwato eh. to kamar lokacin da kuje kwato wannan shanu kun yi artagu ne da waɗannan yara ko kuwa eh mun yi da su damuwan kuma ba kaya shine abin da ke ba mu wahala eh. yau an ce wannan hotel ma da muke kwana muka kwana ciki kamar sun taba zama a cikin wannan hotel wannan yaran yan boko haram sukan zo su tafi haka na ya gaskiya wannan batu yake eh sun taba kayan wanda cike kam sun baballe duka ɗakuna nan gaba da yanzu a kwana nan ne mai shi da ya dawo ya zo ya dan gyaggyara ma yanzu ma tafiyan shi bai fi shekaran jiya ne ya tafi ba amma yanzu an za iya cewa dan samu zaman lafiya wadda mutane za su ci gaba da harkokin su na noma da sauransu a wannan yanki naku Eh, da dan soki kam don lokacin da sun zo sun zo na bakin abin da dina nan ni da kaina ma yanzu ma shanu na ma sun kwashe nan fa shanu 42 ka samu kwana zuwa yanzu har yanzu ma ban samu ba kuma shine eh. shugaban ku na maharba na nan wannan yanki eh to Allah ya rufa sai Allah sa a gano su amina nagode kwarai da gaske